An ƙirƙiro kamfanin Sodible a shekarar 1975 a Wasande a jihar Adamawa. Abin takaici a nan shi ne Sodiblen ya rufe ƙofofinsa a ƙarshen 1989. To sai dai kuma a cikin 'yan shekarun nan gwamnatin Kamaru ta yi niyyar sake buɗe wannan kamfani na noman alkama, amma kuma tana fuskantar wasu matsaloli musamman tsadar takin zamani sakamakon tashin hankali da ake gudanarwa tsakanin Rasha da Ukraine. Abdullahi Mansur manomi ne kuma mazaunin yankin Adamawa, ya yi farin ciki da wannan labari ko da yake yana taka tsantsan da irin wannan alkawari na gwamnati. Wato mataki da gwamnati ta ɗauka na farfado da ainihin kamfanin na wato CDBLE kamfanin sarrafa alkama kamaru abu ne mai wato kyau sai dai a yaba. To amma kamaru na da wato gwamnatin kamaru na da wata hali wadda ainihin yake ciwa mutane tuwa ƙwarya musamman ma ni haka. Saboda sai abu ya yi tsami sannan kake ganin kamaru take fito fitowa neman magancewa take neman take fitowa neman wasu hanyoyi ah, ta daban domin magance ire-ire waɗannan matsalolin da ake fuskanta musamman ma na wato tsadar rayuwa ko sanin kowa ne cewa sakamakon rikici tsakanin Ukraine da ainihin Rasha ne aka tsunduma cikin wannan halin musamman ma Ukraine wacce ita tana ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa ainihin alkama a duniya baki ɗaya to hakan ya sa kasashe da dama suka fada cikin wato mummunar hali wannan abu ne mai kyau sarrafa wato alkama al'umma domin ganin cewa an maye gurbin wannan matsala da ake fuskanta na alkamar rasha da kuma ainihi na ukraine eh to ba abin da mu yi sai dai mu yaba amma kuma ta wani bangare idan duba na kan wato tunani mai zurfi saboda a koda yaushe kamaru kan fito ta nuna cewa ita na ta yi wani abin alheri abu mai kyau ga al'ummar ta amma sai daga baya kuma abin ya ja da kafa to ka gani ne abin mamaki ne saboda idan ka duba yanzu hakan nan wato fulawa ainihin ta yi tsada eh, saboda ainihin wato ababen da yake faruwa a duniya baki daya idan ka duba a yammacin kasar kamaru sun dauki mataki a yanzu haka cewa eh, duk wanda ya bude ainihin wato shago na sayar da biredi ko kuma ke sarrafa biredi da sauransu to fa za su kona saboda mai farashi wato tsadan biredi kuma idan ka ga kilon biredi ba komai bane wanda ainihin mutum zai iya ci a ce ya koshi to ainihin biredin da ake sarwa a can a dala ashirin na kudin sefan kamaru to yanzu ya haura hadala talatin suka ce hakan nan su bai zai iya faruwa ba wasu manoma manoma sun shawarci gwamnati da amfani da takin gargajiya maimakon takin zamani mai ɗauke da sinadarai na magunguna. Hakan zai iya rage kashe kuɗaɗe masu yawa. Manoma suka ce don gudun tsadar takin sinadarai sun koma amfani da zubar kaji. Idan alkama ita ce hatsin da ake bukata sosai a Kamaru don samar da burodin da ake amfani da su sosai, ministan noma da raya karkara Gabriel Mbairobe yana ƙarfafa 'yan uwansa su koma samfuran rogo ko masara kafin a baiwa su dible damar cimma burinta. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.